شبابا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا mitar tare da albarka rediyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na matambayi baya bata shirin da ya saba zuwa muka a dukkanin ƙarshen mako rana irin ta yau lahadi a daidai wannan lokaci cikin awa guda da muke amsa tambayoyin da kuka turo mana ta akwatin katta kwana da kuma wadda za ku yi wa malam tambaya kai tsaye wadda dr ibrahim adam umar dc na ya kasance a cikin wannan shiri a duk lokacin da muka shigo nazari akramakallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mal awwal to alhamdulillah malam kamar yadda muka saba shirin nan yana da wato rassa ne uku farko tsokaci na biyu karanta sakonnin masu sauraro na uku kuma ba su dama su su kira yanzu kai tsaye za mu je ga tsokaci bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tsokacinmu a yau malam awal. Na'am. Za mu yi ne kan yada jita-jita ko kuma yada labaran ƙarya. Mm. Ko kuma a yare irin na zamani mu ce musu fake news. A wannan zamani Allah maɗaukakin sarki ya jarrabu al'umma da wannan hali da wannan ta'ada mummuna ba don komai ba saboda yanda hanyoyin sadarwa suka yawaita mm. suka zamto da sauƙi a cikin wannan al'umma mm. zaurukan zumunta ko social media suna daga cikin abubuwan da suka taimaka kwarai da gaske wajen yada labaran karya har ma a yau akwai wasu wanda su jarinsu ko kasuwancinsu eh, shi ne yada irin waɗannan labarai na ƙarya ina so mu duba mu ga mahanga irin ta shari'ar musulunci wane irin kaffa-kaffa musulunci ya tanadar ga musulmi ya tabbata duk abin da zai yada ko zai faɗa, ya zamto na gaskiya ne zan buɗe zancen da abin da imam Musulmi ya rawaito daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hafs ibn Asim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma ya ishe mutum laifi a ce duk abin da ka sai ka isa kai so kake gaji labarin, labari don kai maka ka dolar don kai maka bada ba da wannan labarin abin da ake so musulmi shine in labari ya zo masa akan komai hmm. ba wai ya takaita akan mutuncin wani ba kowane irin labari ne ka tabbata lokacin da za ka ba da labarin yanzu kai ne za a ɗauka a matsayin wanda ya ji ya ga wannan labari shi ya yasa ake bukata da cewa a kai taka tsantsan ka tabbata rashin haka shi ke jefa mutane cikin nadama da dana sani a ƙarshe wannan alkur'ani ya kalla eh, ya ce gudun kada a afka cikin haka ya kamata a ringa neman tabbaci gabanin a faɗi kowane irin labari ne ƙissa ce hikaya ne kada in na ce labari ka ɗauka cewa sai irin labaran da ko kafafen yada labarai kuke yadawa ko a gurinku labari is something unusual duk wani abin da ba a saba da shi ba ko ya zo bayan da aka saba da shi ba hmm. ko baƙon abu shine labari a gurinku to amma ba haka nake nufi ba ina nufin labari akan komai Allah yake cewa ya ayyuhal allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku wadanda sun ka bada labari ya ku wadanda sun ka bada gaskiya in wani fasiki ya zo muku da labari wani zai ce ai anan gurin cewa akai sai in labarin fasiki ne a'a irin abin da malamai masana fassarar ilimin shari'a suke cewa haza kharaja makharajal galibi fama kharaja makharajal galibi fama fala mafhumala cewa galibin masu ba da labaran wasu ba mutanen kirki bane ba shi yasa sai aka faɗi halin mafiya yawa na masu ba da labarai ba wai sai ana nufin sai in fasiki ne ya ba da labari za a tantance ba Allah ce fata bayyano ku tabbata kun samu tabbashin wannan labari an tusibu qauman bi jahalatin dan gudun kada ku afka ma wasu ku shiga zarafin wasu ku shiga mutuncin wasu ba tare da sani ba ba tare da tabbaci ba alhali abin ba haka bane ba daga baya magana kuwa zarar bono ce in ta fita ba ta in ba ta komawa fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin lalle duk wanda ya bada labari kuma aka ci gaba da yada wannan labarin kuma labarin na ƙarya ne ya kamata ya saurara ya ji menene sakamakonsa ranar gobe kiyama cikin abin da imam bukhari ya rawaita daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama samuratu bin jundub wannan sahabi ya rawaito wani mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanda ya ga gashi ana gwada masa nau'o'in azaba na 'yan wuta to cikin abin da aka gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan mafarki kasar mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne yake cewa in ji manzon Allah ra'aytul laylata rajulaini atayani faqal faqala alladhi ra'aytahu yashduqu shadaqatan fakadhabun yakdhibu bil kadhibati tuhmalu anhu hatta tablughu al afaqa fayusna bihi ila yawmil qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, bayan ya ga nau'ukan azaba daban-daban daga baya sai tambayi mala'ika Jibrilu cewa wannan me yasa ake masa haka shine sai mala'ika Jibrilu ya ce masa amma wancan da ka ganshi wanda aka kama leɓɓansa hmm. aka kama bakinsa ana ta tsagawa ana ƙara yaga bakinsa wannan babban makaryaci ne shine wanda zai yi kwance-kwance ya ƙirƙiri labari ya gunduma ƙarya wani labarin kuma mutane su ɗauka kamar da gaske ne a yaɗa shi fatablugul afaka ya kai duk sassanin duniya ka duba a nan gudun manzon Allah salasalama ya yi zance inda ana tsammanin sai ya ɗauki tsawon lokaci gabanin ya isa to yanzu kana karya ɗaya duk ko ina a duniya wanda ya samu a leka gurin da kai wannan karyar zai ganta mm. manzo Allah sallama yake cewa to mai irin wannan shine wanda za a ta yaga bakin ya bakin a ta yagawa haka nan za a yi ta yin haka da shi a kabarin sa har zuwa tashin alkiyama ya kamata dai mutane sani cewa musamman ma in labarin ya shafi mutuncin wani mm. ko darajar wani ko kimar wani to mutum ya sani cewa kuma lamarin a wannan gabar ya ƙara girmama kowa ya san labarin da aka yi na irin ƙarya wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha cewa ta yi zina da wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama safuwar ibn Asar. kowa ya san labarin kaga duk wanda yake so ya ga yaya ake mu'amalantar labaran ƙarya to ya ɗauki wannan kissa da ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manuniya gare shi don shi ma ya ringa mu'amalantar duk labarai da irin wannan fito na fito da ko da irin waɗannan salo Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ce innal lazina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil amanu lu'inu lahum azabun alim fi duniya wal akhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yake cewa waɗanda suke so alfasha ta yadu sai Allah ya kira labarin ƙarya da cewa alfasha ne Allah ya tsine masu anan duniya suna kuma da azaba mai raɗaɗi a nan duniya da lahira o'oho mutane ba sani ba Allah shi ne ya fi sani akan komai saboda haka ya kamata mu sani cewa labaran ƙarya alfasha ne da yaren alkur'ani labaran ƙarya wanda yake yaɗa su tsinanne ne ba in ji ni ba in ji alkur'ani mai girma a irin wannan zamani da wasu har ma su ake yi irin wanda ake ce musu sojojin baka ko su zo gidajen rediyo a irin shirye-shirye ko na siyasa ko ba na siyasa ba wani ma zai iya sayan fili tun da fili ne na faɗi sanka ya ta yin ƙarerayi wa ɗan uwansa ko abokin siyasarsa ko abokin hamayyarsa ko don ya ɓata wani ko ya ci mutuncin wani ya sani cewa Allah ya ce azaba tana nan tana jiransa a nan duniya masu yawo lakanta domin kamar yadda kai kai masu amaka kama ta dinu to da Ah, saboda haka da wannan nake kira wa 'yan uwana musulmai masu sauraro na baki ɗaya da cewa lalle ya kamata mu iya bakinmu ba abin da ke jefa mutane a wuta kamar harshen su, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa mu'adh an jabal hmm. cewa kuffa alayka haza yi ƙoƙari ka kiyaye kai ƙoƙari ka tara wannan kai masa linzami harshenka sai ya shi ya rasulullahi yanzu Allah zai kama mu da abin da harsunan mu suke faɗa sai ce sake latka ummu baka da amfani ashe kai asara shin akwai wani abin da mutane shin akwai abin da ke jefa mutane wuta in ba abin da harsunan suka suka girba ba suka faɗa ba suka furta ba a wani hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya lamince mini abin da ke tsakanin labban nan guda biyu mm. ya kuma lamince mini abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu ni na lamince masa shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka 'yan uwana ya kamata duk labari a yi kokari a ga an samu tabbaci a kansa duk abin da ka ga an rubuta ko kaga wani ya faɗa akan wani ya kamata ka bincika kuma akwai wasu lokatayya wanda rashin wayewa ta yanda ake iya gane labaran ƙarya yasa ga zaka ji mutane suna ta kururuwa akan wasu abubuwa ɗau misali yanzu lokacin da a cutar ebola ta ɓullo, mutane sun yi ne ba tare da labari ba cikin dare kawai labari ta watsuwa cewa maganin ebola shine a yi wanka da ruwan gishiri wasu suka yi wanka da ruwan gishiri suka sha ruwan gishiri za ka iya gane hatsarin labarin ƙarya wasu daga cikin masu karantarwa wasu ma likitoci ne suna ji suna gani amma iyalan suka zagaya suka yi wannan abu suna ganin cewa kada dai wannan abin ya hada da su labarin ƙarya ne hmm. ko yanzu lokacin da aka yi corona ba irin labarin da ba faɗa ba na ƙarya tun daga farawa da cewa ba ta eh, kama bakar fata sai aka ga a amerika waɗanda ta fi kamawa su ne bakakken fata aka ce ba ta rayuwa a gudun da yake akwai zafi sai ga shi kasashen da suke da tsananin zafin rana irin kasashen larabawa ta yawaita a ciki sai aka ce duk wanda shi labarai ba iyaka dan uwana mai sauraro nan idan kana so ka iya gane labari na karya ne ka kalli labarin yanzu misali irin labarin da ake watsawa lokaci guda ka jana cewa malam wane ya mutu hmm. abin da zaka shi ne sai ka duba ga ah, to yan uwansa malamai da suke da ah, accounts ko gurbi a irin waɗannan social media ɗin waɗanda suke yin bayani lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci kan abubuwa shin cikinsu akwai wanda ya faɗi irin wannan idan ka ga cewa wasu yara ne suke ta yawo da wannan zance babu wani mutumi wanda yake kimtsatse guda ɗaya da ya yi magana akan wannan wannan kaɗai ya ishe ka ka sa kafa kai kutubal da wani labari ko ka ji ana cewa wani babban mutumi ko shugaban ƙasar wata ƙasa ya mutu kamar a ce maka sarki maka ya mutu amma sai ka duba haga cnn ba su kawo ba al jazeera ba su kawo ba fox news ba su kawo ba ko ina ba su kawo ba babu labarin a sunna tv babu labarin a sunna tv ba kasar labarin labari bane babu su fatu malam wannan kadai baka bukatan sai ka nemi karin bayani kasan ƙarya ne da haka ya kamata dai musan akwai wasu dabarun da ake gane labaran ƙarya na ƙarya ne ya dai ishi mutum ƙarya a ce duk abin da ya ji sai ya faɗa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ka rubuta ko ka faɗa ba wai sai an je lahira ba musamman a yanzu duk abin da ka rubuta kana gani wata rana za a sake bujiro maka in kai ƙarya ma wani abokin gabanka tunda manzon Allah ce ka bi abokin gabanka a hankali a hankali kada ka tsananta gabar domin zai iya rikidewa ya koma a masoyinka sai ga mewa bayan shekaru a sake tatar da kai cewa ana tatar da kai lara kaza ka rubuta kaza lokacin kuma mai yiwa ka haɗe da shi wannan bayan na faɗuwa faruwa kan waye yan siyasa nake nufi ba su yan siyasa wasu ne daga cikin bangarorin mutane da muke rayuwa da su hmm. yana faruwa cikin yan kasuwa cikin malamai cikin almajirai cikin sauran mutane oh. Allah maɗaukin sarki ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu ko mu iya wa harshenmu. Amin. alaikum. wa alaikum salam malam Allah ya saka da alkhairi mai sauraro shirin matambayi baya bata kenan turmin farko tsokaci kuma mana ya gabatar za mu je turmi na biyu wato sakonnin ku masu sauraro da kuka turo ta akwatin karta kwana akan lamba sifili takwas sifili shida sifili biyu tara bakwai biyu tara biyu kai ma kana iya ɗaukan wannan namba don ka turo sakonka sifili takwas sifili biyu sifili biyu bakwai a biyu tara bakwai biyu tara biyu yanzu za mu shiga akwatin da mu lalubo sakonnin da masu sauraro suka turo ويزرع الورد tambayar mu da za mu ɗauka ta farko a yanzu tana cewa malam ina hukuncin sakin da aka yi mata tana cikin jini wannan tambaya mun shasha amsata kuma na faɗa mana a wancan lokaci cewa saɓani ake da shi a tsakanin malamai eh, cewa shin wanda ya sake matarsa tana cikin al'ada ko tana cikin jinin haila ta sako kuma ta sako ba abin da ya jawo wannan shine abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar sahabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki matarsa mahaifinsa na umar hmm. ya kawo karansa gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya saki matarsa tana jinin haila manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa baban na umar ka je ka umarce shi ya dawo da ita shin da manzon Allah sallallahu ya ce ka je ka umarce shi ya dawo da ita hmm. yana nufin wannan sakin bai yiwu ba ko kuma sakin ya yiwu amma saki ɗaya ne akwai ruwayoyi da suka zo masu tarin yawa da suka ce ka je ka umarce shi ya dawo da ita sannan sai ya sake ta daga baya bayan ta yi tsarki in yana so ya sake ta in kuma yana so ya rike kayansa hmm. to sai malamai suka ce wannan yana gwada cewa sakin bai yiwu ba tunda an ce sai ya sake ta daga baya ko kuma ya rike ta wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan sakin ya yiwu har ma suka ce suna da ruwaya su ma cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ka kirga wannan saki a matsayin saki daya amma sai dai ruwaya da tace a kirga wannan saki a matsayin saki daya bata inganta ba wacce ta inganta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan ya sake ta ko kuma ya rike ta saboda haka duk da cewa malamai da yawa daga cikin fuqaha malaman fiqh suna tafiya akan cewa sakin yayi sai dai kawai saki daya ne to amma wasu daga cikin malamai muhaqqiqun masu tantancewa sosai cikin su akwai irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a wannan zamanin akwai irin su Sheikh Uthaymeen irin su Sheikh Bin Baz duk ra'ayin su shine irin wannan sakin sakin bai saku ba kuma nima da shi nake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake matarsa a cikin haila sakin bai yiwu ba saboda haka ba ba saki ɗaya bane ba ba biyu bane ba ba uku bane ba ba a yi ma sakin ba saboda ya yi saki a lokacin da ba a saki sai dai ya jira idan ta yi tsarki tsarkin da bai tara da ita ba a lokacin in ta turo a kan kallabinta zuwa goshinta bayan ta da wanka ina so sake ta sai mu ga ko zai iya sakin ta haka ko kuma hmm. kafin lokacin an riga ya an shirya hmm. to amma amana ta ilimi akwai malaman da suke ganin cewa hakan ya faru sakin ya wanzu amma ba na fahimtar haka kuma don ban fahimci haka ba ya gwada cewa wanda ya fahimci kishiyar abin da na fahimta shi yana kan kuskure matsala ce hariya wallahu ala. to Allah ya samu dace malam ina sahihancin wannan labari da ke cewa annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abinci to ka sake dulmiya shi ciki sannan kuma ka haɗe kudan to ban san wani annabi ba amma dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani zance makamancin haka amma bayan da aka rubuta dinnan ba akwai hadisi cikin sayar bukhari a ce akwai hadisin cikin wasu daga cikin littafin hadisi ma cikin sai bin Khuzaima cikin musul imam Ahmad mm. cewa daga Abu da Allah shi kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa idan kuda ya fada abincin ɗaya daga cikin ku mm. sai ya dilmiya shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce domin yana fadawa ne da fukafukinsa wanda yake dauke da cuta saboda haka in ka dilmiya shi sai ɗaya fukafukin wanda ke dauke da magani sai ya zamto cewa in ya dilmiya zai yi maganin cutar da ɗaya fukafukin ke dauke da ita akwai ruwayoyin hadisin amma dai mazmunin abin da aka rawaito shine abin da na faɗa din akwai hadisin daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wanda ba Abu Hurairah ba akwai ruwayan Abu Sa'id al-Khudri hmm. shi ma rawaita haka daga manzon Allah sallallahu alaihi sannan akwai ruwayan Anas dan Malik illam takun zakira wannan mas'ala ah, mas'ala ce wacce lokaci bayan lokaci ana yawan tattaunata kuma ana samun wasu waɗanda suke yi wa musulunci iya shege da rashin kunya da ƙoƙarin ma sukan musulunci da ɓata da cewa wannan yana daga cikin abin da ke gwada gidadanci da wato ƙarairayi da ke cikin shari'ar musulunci ana samun cikin waɗanda ba musulmai ba suna faɗin wa suna faɗa wa musulunci irin wannan ana kuma samun cikin riɓa-riɓan musulmai waɗanda wato uwa duniya ta suke ziga su suke faɗa da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke faɗin irin wannan abu malam auwal wannan hadisi hadisi ne ingantacce nagartacce amintacce akwai wasu da suke kokarin ganin salona na hadisin cewa wannan hadisin imam bukhari ya rawace shi ta hannun na tsammanin ubaid ibn hunain eh, ko wani abu makamacin haka sahabi abu na eh, tabi'i ne cewa mutum ne wanda yake mai launi malaman hadisi ba su yadda ba mutum ne wanda yake lafiyayye babu abun da ya taba shi balle ma a launa na hadisinsa kuma abun da suke cewa kamar kazanta ne ba kazanta bane ba yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ka gaskata manzon Allah zai baka labarin wuta ya baka labarin aljanna ya baka labarin kabari ya baka labarin sama ya baka labarin ƙasa ya baka labarin abin da zai zo nan gaba duka gaskata sannan kuma akan labarin kuda ne bayan hadisin ya inganta za ka yi fito na fito daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, amma cewa da suke yi kamar wato wai eh, ilimi na likitancin duniya ya ci karo da wannan zance wani ilimi ne na likitanci ya ci karo da wannan kuma wa yake likitoci sun san komai ba kullum suka yi suna mamanga da neman ah, wasu bayanai na rashin lafiya akan abubuwa ba mm. wani lokaci ma ga sun gano abu kaza sannan a ce daga baya ba haka ya kamata ba kullum science is dynamic kullum ana mai canji daga canjawa daga wannan a gyara wannan a canji wancan yanzu ga corona duk ta duniya amma ba a da maganinta Allah kuma daukakin sarki ya san maganinta dan hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzala a dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah bai taba saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta tare da ita wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba saboda haka wa ya san bayanan wannan in ba wannan yana gwada mana ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fishi a cikin littafin ta'awil mukhtalif al na ibn Qutayba da ma cikin littafin mashkil al-asar na Imam al-Tahawi da littafin eh, eh, ma'alim sunan na Khattabi da tahdhib sunan na Ibn Qayyim duk waɗannan littafai suna da ban ƙaye kwarai da gaske wajen tattauna nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman guda biyu na farko sun ambata zancen wannan mas'ala da cewa wato wannan yana gwada ma wa mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya masa bayanin hatta wasu abubuwan da suke da alaka da likitanci kuma wannan abu ne wanda yake ba abun mamaki ba ka ga yanda wata halitta wanda ba komai ba Allah madaukakin sarki ya sanya a sanadin magani a tare da ita kamar yadda Allah ya haka a cikin kudan eh, zuma wa auha rabbuka ila nahli an tattakhidha min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun kudan zuma eh, za ga yanda Allah ya mata baiwa tana ci daga cikin dangin bishiyoyi daban-daban kala-kala kuma ƙarshe ta haɗa su da zamto magani wata mai cutarwa wata mai lafiya wata mai kaza amma akan haka kuma har na ga ya taɓa ganin da tsimawa na karanta zancen ibnu kuteba da ke magana akan wannan hadisi yake cewa ai wato ba abu mamaki bane ka samu abu guda halitta daya wanda tare da shi akwai cuta wani bangaren sa kuma akwai akwai magani ya ba da misali cewa yanzu kunama an shasha gwadawa a zamanin su cewa wanda kunama ta harbe shi inda wanda maciji ta ya harbe ya sare shi tukuna inda zai ci naman macijin da ya sare shi macijin da ya sare shi za a kama shi a fiɗe shi a bashi naman ya cinye wato ana yawan samun waraka da haka saboda maganin dafin nasa yana jikin eh, naman macijin haka ana ana maganin cewa kunama inda za ta sare mutum inda za a ɗauke ta a wannan gurin da ta sara ɗin hmm. a me a shafa wa gurin da ya ta harba ɗin yakan iya bada magani kaga tana ɗauke da ɓangarori guda biyu ɓangaren magani da kuma ɓangaren ɓangaren cutar ko ma dai ba haka bane ba mu mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa baya magana bisa san zuciya malam mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akan wannan da masu lamura to ya tambayi kan imaninsa domin ma'anar iman da manzon Allah hu fi ma amar wa hu fi ma akhbara wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa ma shara cewa dole sai ga gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da manzon Allah ya bada labari wallahu a'lam to Allah ya sa mu dace malam tambayar mu ta gaba ta fito ne daga wajen Aminu S Lami sarkin yakin Lami a eh, sarkin yakin Bauchi yace salam dakta dan Allah sallah akan doki ya halatta misali kamar sallar idi ya halatta a yi sallah akan doki in sallar ta nafila ce ko da mm. uzuri ko babu uzuri saboda haka ya halatta a yi sallar eh, idi akan doki in ya kama hakan sai an yi eh, saboda an shasha ganin manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan eh, doki wanda lokacin yana da yana tafiya sallallahu alaihi wa sallam akwai ruwaya bukhari ba hadisi ɗaya ba abdullahi dan umar yana yin haka wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna yin haka to amma yanda rigima take hmm. shin sallar idi eh, mustahabbiya ce ko wajiba ce hmm. ga waɗanda suka ce wajiba ce to ba magana a yi ta akan doki dan wasu daga shi malamai suna ganin sallar idi tilas ne wajibi ne kowa dole je sallar idi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi yana umarni wa mata da yara da yan mata da tsoffi maza da mata kowa ya fita zuwa masallaci ya je ya halarci wannan gangami hatta waɗanda suke jinin al'ada masu ma'ana so su je sai da su ba za su yi sallah ba su kalli wannan gangami da musulmi suke wannan yana daga cikin abin da ya sa wasu malamai suke cewa sallar idi wajiba ce to in sallar idi wajiba ce ga wannan fahimta to ba magana da yin ta akan doki saboda ba a yin sallar a farilla akan abun hawa sai dai inda uzuri to mala ya za a ya za a gudanar da sallar to me zai hana mutum ya sauka da kan doki ga fata mala wato wani lokaci wasu sukan ba ma wasu abubuwan da suke kewaye da irin waɗannan taruka ko kuma bukukuwa na musulmi eh, muhimmanci. sama da asalin ibadar eh, yanzu da hawa doki da sallah wani ne muhimmanci sallah saboda haka kai sallah sannan ka hawa doki shi wanda zaka raka shi ma sai yayi sallah sannan ya hawa doki saboda haka in dai ka girmama kana da girmama sallar ka ka suka kai sallah akan dokin ka wallahu alam malam akwai wata tambaya da ta fito daga Muhammad Jamil wa tambayoyin guda biyu yace ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ta farko ita ce ina so na auri wacce ba musulma ba amma kuma ina so malam ya bani shawara akan Ah, kamar irin abin da ya kamata na kiyaye kafin makai ga yin aure to in ka ce kana so ka auri wacce ba musulma ba sai in ce maka wace iri musulunci ya halatta a auri wanda ba musulma ba amma ba kowace wacce ba musulma ba wacce ba ta da addini musulunci ya haramta a aure ta wala hul mushrikati hatta yi umina wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a ajabatku Allah ce kada ku a wuri mata mushrikai matsafa waɗanda ba su da addini har sai sun imani komai kyawunta komai da ta ɗauke maka idanu komai da kake santa a mumina wacce take baiwa ta fita alheri a gurin Allah subhanahu wataala wannan kenan amma wacce take krista ko wacce take bai yahudiya wacce an taɓa ba su littafi mabiya annabi isa ko mabiya annabi musa su ya halatta a aure su saboda qur'ani yace ya halatta a aure su wa yasalunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wama allamtum min al-jawahi la astaghfirullah uhilla اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنة من المؤمنات من قبلكم والمحسنة من والمحسنة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أقدام Allah ce ya halatta halal ne gare ku ku auri waɗanda aka taɓa ba su littafi cikin mata amma waɗanda suke kamammu farko dai wanda yake so ya auri wanda ba musulma ba sharaɗin farko dole ta zamto cewa kamammiya don wacce ba musulma ba in ba kamammiya ba ce ba bai halatta musulmi ya aure ta ba kuma ya samu tabbacin cewa dai in aka yi auren ba ta ja shi ba bai zamto cewa a kallabi ya ja hula ba hmm. saboda ba wai auren ne laifi ba abubuwan da suke tattare da auren su ne waɗanda suke mai laifi to amma duk da haka ba za mu iya haramta wa mutane abin da Allah maɗaukakin sarki ya hmm. halarta musu ba don gudun kada mu afka cikin yin abin hakkin ubangiji subhanahu wata'ala ko mu shiga gonar da ba ta mu ba hmm. da Allah ya halarta dole a ce ya halarta tunda an samu cikin magabatan mu waɗanda suka auri waɗanda ba musulmai ba musamman cikin yahudawa an samu sayyidina usman ya ya aura ya aura an samu sayyidina ah, huzaifa ibn hisan ibn eh, ali ibn yaman ya aura an samu kuma jabir dan abdullahi shi ma ya aura saboda ka ibn qayyim a cikin littafin ah, ahkamu ahli zimma ya ambaci waɗannan zantuka ya ma kawo wasu kisoshi waɗanda ba waɗannan ba cewa an yi auren ah, wallahu ta'ala to malam idan ya kasance kuma matar wacce ta musulunta ne fa wacce ta musulunta kan mm. ai musulma ce ina magana kuma wacce ta musulunta sannan ga lokaci mata wanda ba musulma ba wannan tunanin cewa akwai ma wata sabuwar musulunta wacce ita matakinta yanzu na farko ne ba ta kai matakin kololo ba a cikin musulunci wannan ba gaskiya bane ba ai da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta yanzu wato sun fi zamtowa gareriya garau marasa zunubi da daraja sama da waɗanda suke tsoffin musulma saboda ka sani al'islamu ya jubbu ma qablahu daga zarar mutum ya musulunta to fa duk abin da yayi na kurakure ya riga ya yaro shi mala mm. da musulunci kenan duk abin da yayi na kurakure yayi zina ne yayi kaza ne yayi hatta wasu abubuwan da suke na hakokin wasu duk ya riga ya rushe al ya jubbu ma qablahu eh, sai dai kuma duk abin da yayi masu kyau tunda waɗanda ba musulmi ba za ga mutum na gaskiya za a ga mutum na sada zumunci za a ga mutum na alheri to duk abubuwan da ya kuma na nagarta su kuma za a lissafa masa kuma a bashi ladansa a bashi ladansa amma wanda na kula kula kuma ba za a kama shi ba Allahu eh. Allah ya kiyama malam tambayar sa ta biyu tana ta shin hakurin nan da ake baiwa ango a wannan lokaci idan ya aure haka abin yake lokacin zamanin manzon Allah ko dai matansu daban ne da namu matan wani hakuri irin in kai aure Allah to ta zaman haƙuri Allah ba ku haƙuri irin wannan makamancin rai na yala dangarin ku ne a duniya ma ba ko ina ake wannan abun ba <laughs> eh. so ya kamata kada ka tunanin cewa duk duniya kamar garin ku ne ka san wani mai karamar kwakwalwa ko wanda baya yawo ko mm. samu zuwa duniya da yawa ba sai ɗauka cewa duk duniyan nan irin garinsu ne kuma shi yasa ma ke fassara komai a tsarin garinsu eh. yau ba kowa ne ba kowace al'umma ne take da irin al'adar garin ku ba sannan dai hmm. koyaye ne su mata dole zama da su akwai haƙuri hmm. eh, kai ma eh, zama da kai akwai hakuri dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa istawsu bin nisa'i khaira ku rike mu mata da hannu bibbiyu fa innahunna khuliqna min dila an halice su da wato karkata kamar karkatar kashin haƙarƙari mm. in ka ce dole sai ta yi komai daidai to sai dai ga karya ta karya ta kuma ka sake ta amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yafrak mu'minun mu'mina fa in ha minha khulqun radiya minha akhar kada wani mumini ya kiyamace wata mumina baki ɗaya. in ya ga abin da baya sutar da ita wani lokaci kuma zai ga abin da yake mai kyau saboda haka duka ana haƙuri da juna ne tana haƙuri da kai tana kuma haƙuri da ita a lokaci guda kuma ana haƙurin ana soyayya ana haƙurin ana annashawa ana haƙurin ana zaman daɗi ba wai kawai a ce ma'anar zaman haƙuri kullum ana cikin ɓatawa ba irin wannan haƙurin ake nufi ba haƙuri na dole wani lokaci za a saba to in aka saba sai a yi haƙuri a tuna alheri ko bayan an ba a so a ce an ɓata an yi rigima an shiga gaba Allah maɗauki sarki cikin alkur'ani na cewa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta abin da shiga tsakanin ku lokacin kuna ma'aurata na daraja da falalla da mutunci da zamantakewa mai daɗi wallahu alam to Muhammad Jamil da fatar ka fahimci amsoshin da malai baka cikin tambaya mai sauraro kada zai kamance matambayi ba bata tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina daga nan albarka radio Bauchi yanzu za mu je turmi na uku na ƙarshe wato yadda za ku kira mu ku yi mana tambayoyi kai tsaye akan namba sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai da kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku dr ibrahim adam umar disina yana tare da mu ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي To masha Allah barkamu da dawa daga shan ruwa ga mai tambaya na farko cikin shirin. Assalamu alaikum. To barkan ki da shigowa shirin matambayi ba bata malam yana jin ki ki tambayar ki. To ki ki wanda ya samu. Wasu ya samu ke yanzu in sha na ɗaya akwai wani littafi da aka rubuta ba da nake dubawa yana karantawa shi ne ga kamar akwai wani da ake ce wai ana so mutum ya karanta a idan ma an yi magana wa akan mutum ya yi a ujubilai kamil aliyu na shugaban rajin sau uku kamar Allah zai gafarta miki. Ta part ɗin hadisin kuma sai yake mutum kuma ya karanta ayoyi uku na ƙarshen suratul hashi. to tambaya na anan shi ne za ka yi a billahi samil alim din ne daban sannan yi ayoyin ƙarshen daban ko kuma yin kai a billahi samil alim ne sai ta na yanzu sai ka kawo wallahu la bila ilaha illa huwa hayyul qayyum sai kenan na biyu kuma akwai du'a'un amin sayyidul istighfar akwai wani rana ina tambaya islamiyya ina tambaya akan addu'a pastoral anxiety din wanda ake cewa Allahumma inni abduka bin abduka sai muke cewa to mutum a matsayin shi na mace zai ce zai ne da shi a mace ka nan mace sai malam ya ce mai da eh, ita ce mu wai ai ma sai da istighfari zan ci ma ci ma ban mai da na a mace ba in ce abdu ba to shi ne nake su malam ya kara min bayani sai na uku kuma kamar a ce mata da miji ne kowa da ɗakin shi amma matar ta saba zuwa ɗakin mijin ta kwana idan kamar wani rana kawai ta ji ta kwana ɗakin ta kwana ɗakin ta ba ta je ɗakin mijin ba na da wani abu ya haɗa su ya haɗa ko wani abu za a yi kawo ɗin shi a kamar wani hadisin da ya ce miji ya kira matarsa ba ta je ɗakin sa ba kuma la'aiki ba kwana suna cire mata na gode. da mun gode da wannan tambayoyi farko tambayar ta na farko na maganin cewa akwai wani zikiri da ake karantawa wanda ake hadawa da karshen suratul hashiri cewa manzo Allah ya ce wanda ya kaza wani hadisi ne ban san shi ba hmm. saboda haka baiwar Allah amsa tambayan ki ban san ta ba cewa ban san ta ba kuma baya gwada cewa babu ita hmm. ina dai ban sani ba sannan tambayar ta na biyu cewa idan tana a zikiri kamar sayidu istighfar da sauran zikiri idan ita ce mace ne gurbin lamirin namiji in namiji ya zo a ciki za ta iya amfani ta mai da shi ya koma mace ya halatta sai dai kuma in lamirin jam'i ne to ko jam'in maza ne za ta bashi za ta bashi a jam'in maza ne ba za su juya shi ya koma jam'in mata ba saboda lamiri namiji baya wakiltar mace in lamiri na first person singular abinan second person singular ne na mace daban na namiji daban amma idan ya zamto cewa na third person plural ne a larabci maza suna iya wakiltar mata wallahu ta'ala a alam sai tambayeta ta uku da ke cewa idan wani abu ya hada ta da mijinta ko ya haɗa wata mata da mijinta sai ya zamto cewa kowa ya kwana a ɗakinsa yana ɗakin sa tana ɗakin ta shin wannan zai zamta cewa yana ya shiga cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗaya daga cikin ku ya kira matarsa ta amsa masa ko da tana kan kasko ne ko da tana kan kasko ne amsar ita ce to ai bai kira ta ba rigima ta shiga tsakanin su wanda kuma akan iya samu dama tsakanin ma'aurata ana samu wurin tutsu da hutsu wani lokaci ma ba komai ma in aka jima ana zaman lafiya sai ga an kirkiri wani dan fushi na ganga to dai kawai abin da yake da muhimmanci shine a koya wa mutane ya ya kamata su dinga mu'amalantar zuciyar mata idan irin haka ta faru asali duk mawa da ba gajiyawa bane ba dan yau ka ba matar ka hakuri ka lallabe ta gwani a cikin iya zamantakewar aure shine wanda ya iya lalama wanda ya iya tsara matarsa shi yasa maka ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikin karerai guda uku wanda aka halatta wa musulmi yayi guda uku akwai karya tsakanin miji da matarsa ƙaryar karamar ƙarya na ka ba ta wani abu faɗa mata wani abu don ka ɗaga matsayinta kamar ka ce Allah ya sani ni a duniyan nan bawa da nake kauna kamar ki eh, me yau kada kaunar mahaifiyarka sama saman ita ko ka ce mata wato gaɓa jikina diya wata kowace gaba na motsa a jikina ji ke kamar tana kiran sunanki ji ke yi kamar ke ce za ta fito ta gurin wato in na ganki sai naga kamar na ɗauke ki in ringa yawo tare da ke yanda nake son ki bana so a ce ko da sakan ɗaya bana ganin fuskar ki mai annuri Allah ya sani kaunar ki da son ki ya shiga cikin birnin zuciyata ya mamaye ko ina zai yiwu ba hakan bane ba amma kasan iyayen mu mata wani lokaci za suna son labari zance mai daɗi suna cewa da Allah ne ka faɗa min zance mai daɗi ko da kuwa ƙarya ne to ba wai ka gundi makatotuwar ƙarya ka ce kana da kaza ba alhali baka da kaza ba hmm. amma a cikin soyayya ƙarya cikin soyayya ya halatta amma kuma ya kokari duk ƙaryar ma a ta koma gaskiya ko ƙarya da ta aka yi lokacin yaƙi ka faɗi wani labari wanda ba haka yake ba na girman rundunar musulmai don karazana abokanan gaba ya halatta ko kuma wasu tsakanin mutane biyu suna rigima ka faɗi wani abin da zai kawo ruhu tsakanin su koda kuwa ba haka abin yake ba ka gwada wa kowa daga cikin su kowa daga cikin abokan juna ah, hmm. yana Allah Allah a shirya sai ga kayi sanadin shirya wasu ah, saboda haka ah, ana iya samun haka ga tambayar ta kai tsaye ba zai zama cewa na ce ta shiga cikin wancan hadisi ko bata shiga ba dole sai eh, an kara bayani domin ai bata ce mijin ya neme ta ba kawai mm. wani abu ne an ɗan yi fushi wa juna sai kowa ya kwana inda yawa wani lokaci ka san idan aka ɗan saba din a ɗan yi nesa da juna sai ga kuma an ci gaba an malamalci juna daga baya wato harkar zamantakewar aure eh, kada a ringa ɗaukar ta matsayin wato kamar ɗan sanda da mai laifi ba kotu bane ba zamantakewa ne wanda su sutura ne gare mu mu sutura ne gare su su abokanan tafiya ne mu abokanan tafiya su ne haka ake haɗuwa ake rufa wa juna asiri tare da martabawa da girmamawa da kuma cika abin da soyayya Allah shi ne muke amin su ma amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am barkanki da shigowa ki yi tambaya wani malama man ki sai daga wuri na'am ki yi tambaya

a gabar tambayar ta hmm. na farko wanda muka riska a cewa shin ya halatta mata su sallar janaza ummu atiya sahabiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina hmm. an hana mu bin janaza raka ta zuwa makabarta amma nan ma hana mun ba a tsananta ba nan ma hana mun ba a tsananta ba in muka je lokaci bayan lokaci ba za a ce mun yi laifi ba tunda mata ba wai ɗungurin gwam gaba ɗaya aka hana su zuwa makabarta ba an hana mai zuwa ne frequently la'anallahu zawaratil quburi Allah ya tsine wa mata masu jiboita ziyartar makabarta frequently saboda launin irin na mata a eh, akai akai amma once a while lokaci ba lokaci wannan ba laifi wani ba saboda haka da wannan idan mata sun jona an yi sallar gawa da su hmm. za su samu ladan da maza suke samu ko ba inda aka ce musu haramu wallahu ala ta wani mu je ga mai tambaya na gaba assalamu alaikum amu alaikum assalam na barka da shigowa yawa awar sai da bala barkan ku da haka na muna jin ka kai tambayar ka bala yawa in ba na nan da yake yake fure awar da malam na shine kamar mutum ne mai arziki da kuma arzikin sandaranci ya samu ne a hanyar ba halak ya samu ba mm-hmm. ya zo cire zaka ya cire zakan nan kuma ya ba wa mutane to ya halitta wannan zakan a karbe shi ko kuma ba a karbi zakan sannan ba dukiyar haramun dukiyar dukiyar haramun akwai zakka a kanta ah, dukiyar haramun akwai zakka a kanta kada wani ya dauka cewa dan ya samu dukiya ta hanyar da ba haram ba halal ba mm. ya dauka cewa ko babu zakka a kanta in yi haka ya kara wa kansa nauyi guda biyu laifuka guda biyu laifin rashin cire zakka da kuma laifin tara haram tara haramu abin da ya fi kamata shi ne ta dukiya ya kokari ga ya rabu da ita don ya yi kokari ga ya raba kansa da wannan bala'i don kabari na jiransa mm. ba zato ba tsammani wallahu alam assalamu alaikum na barkanki da shigowa in goda Allah ki yi tambayar ki to malama maryam ki tambaya na tambaya a wajen malam ya halatta a yi alwala a bayan gida kuma a yi bismillah to shi kenan tambaya na na biyu kuma na'am lokacin ramadana ne ni ina da fama da walsa to in na fara yin azumin zan yi kamar uku hudu biyar to sai nan ya dame ni mm. to sai ina hutawa dan kwana biyu uku in na huta kuma na sake dauka sai ina yin kokari kuma in yi uku hudu biyar daga baya kuma abin ya sake damuna na to na dan shasha azumin shine kuma zuciya na ke sai na sasa ina ga kamar ko na yi laifi ne a yin hakan ko kuma dai ba komai amma ina da niyyar biyan kuma na'am to barki ji amsoshin tambayoyinki yadda abin zai kasance ko bari fara da tambayar ta karshe saboda muhimmancin tambayar baiwar Allah babu komai a kanki ki ji damuwa kar ki ji tashin hankali hmm. Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani da ya yi bayanin azumi da hukunci hukuncinsa sai Allah a cikin ayar ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wanda daga cikin yana halin tafiya ko kuma yana maras lafiya to shi kenan sai rama a wasu kwanaki na daban mm. Allah da ya ce ki azumi da ya yace shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatun min alhuda wal furqan faman kuma shahara fal ya sumhu kowa ya azumci watan ramadan in ya samu kansa a cikin wata sai kuma Allah ce wanda yake matafi ko ba shi da lafiya sai ya azumci waɗannan kwanaki a wasu kwanaki na daban bayan wata ramadana Allah ba ya ɗora wa ɗan adam sai abin da zai iya la yukallifu Allah nafsan illa aha ah, saboda haka muna roƙon Allah subhanahu ala ya baki lafiya idan ma da za a ce gaba ɗaya ba za ki yin azumin ba za ki iya ciyarwa gaba ɗaya wanda kuma wannan dole sai an samu bayani daga likita wanda ya tabbatar cewa wannan ba za ta iya jurewa azumi ba ko wannan gyambon cikin nata ya zamto ya munna yadda ba a tsamanin warkewa Allah ya baki lafiya babu komai akan ki malama sai tambayar ta farko wai ya halatta ta yi alwala a bayan gida har wajen cewa bismillah malama aikin sani cewa yadda ake yin wankan janaba shine ana farawa da alwala hmm. alwalar nan kuma irin alwalar da ake yi a sallah abin da ya zo cikin hadisin nan aisha da hadisin ummu salama hmm. kuma malamai suna cewa alwalar da aka yi ta a bayan gida na sallar al'irin alwalar da aka yi na wankan janaba ko a wankan haila ya halatta a yi bada da ita bayan fitowa daga wankan inda har bata kare ba hmm. ya halatta a yi sallah da ita hmm. saboda haka kinga alwala ce wanda take mai lafiya wacce aka yi ta a bayan gida sai da cewa da kika yi shin ya halatta a ce bismillah tun da aka zo alwala ana su mutum ya fara da bismillah la wudu aliman lam yadhkur ismallah babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba amsa ita ce ambaton Allah in dai ba mai yawa bane ba a bayan gida ba haramun bane ba ba haramun ba ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a duk inda ya samu kansa ko da ku a bayan gida ne in dai ambato ne wanda yake na kaɗan kamar yanzu misali a bayan gida idan atishawa ta zo maka ba za ka ce ba za ka ce alhamdulillahi ba ba wanda ya hana ka a ambato ne wanda yake mai sauki ba ambato ne wanda yake mai yawa ba ka sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi har an samu wasu sun bada fatawa ma suna ban aiki in ko za a bada fatawa wani lokaci za a iya ambato sunan Allah subhanahu wataala na'am Allahu na'am assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am shirin mutum bai ba bata yana jin ka alhamdulillah da fatan alkhairi tare da malam gaba da mu amin mun gode awa ayuba idris ne daga juni mai keke na sai wadda ke ce masa izala ikon allah na'am ayuba kai tambayar ka to ma'ana ina kira ga sauran al'umma ne musamman ga shi malam gaskiyar magana mutane yanzu sun kwanta akan maganan tambayoyi akan tauhidi magana yanzu akan sihirce sihirce yanzu ba a tambaya a kansa to ka yi tambaya ka yi tambaya kawai ai eh, matsayin eh, gudu da laya dai kai tsaye yanzu mada na'am eh matsayin sa da neman abin da ya shafi ibada to ayu mala ayuba na farko tukuna. in tambaya mutum zai tambayi abin da ke da bukata a kai ne mm. abin da kake ganin kai eh, ba a sani ba zai yi mutane sun sani kuma dama mutum zai tambayi bukatar sani mm. eh, salon karantarwa eh, da tambaya ya sha man salon karantarwa a wa'azi haka kai tsaye can malami zai zaba abin da yake ganin ya dace da mutane ko ake bukata ko ake ciki sai ya magana hmm. da haka ne a gani na da kai da mutane nan duka ba a yi laifi ba hmm. a ci gaba tambaya kan abin da ake so a ya san hukuncin Allah akai tauhidi ne ko ba tauhidi bane ba tambaya da kai akan hukuncin uh, matsayin guru da laya guru da laya hmm. uh, ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake uh, ɗaurawa ko dai a wuya ko a kambu ko a kunkumi da niyyar cewa in ka ɗaura shi yana da tasiri akan sa wani abu ya faru ko dai ka ɓace ko kuma wani abu wani tsaro ko wani abu makamancin haka to wannan abun yana daga cikin abun da ke raba mutum da imaninsa saboda ya ɗauka cewa wani zai iya kare shi ko wani abu zai iya kare shi wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ko samar masa ko ya samar masa wani sa'a ko wata dabara shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man eh, ta'allaka shay'an wukila ilayhi hmm. duk mutumin da ya daura wani abu yana tsamanin wannan abin shi zai sama masa wata bukata ko ya biya masa wata bukata sai ya kyale shi da wannan abu atar atar waya manzala kace man ta'allaka tamimatan faqad ashrak duk mutumin da ya daura eh, laya da niyyar wannan abu faqad ashrak yayi shirka wannan ga abin da shafi daura laya mai surkulle kenan da sunayen aljanu da sunayen kaza sannan kuma akwai abin da ake kullawa ko a sanya daura ta yashi wanda rubutun alkur'ani aka yi shi nan akwai zance na malamai na halaccin haka matukar dai ba wai zai kai zuwa ga wulakanta wani rubutun alkur'ani a ringa shiga da shi gurin da yake mai eh, najasa ko a ko tazarci ko a shiga wani gurin da yake bai dace a shiga da alkur'ani ba to amma dai babban abin da ya fudu wannan shine in ka da bukata ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala wancan irin wacce fatawar Allah wai ce ta daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare mana amin su malam za mu dakata lokaci ya riga ja sai kuma wani mako idan Allah ya yarda Allah ya amsa Allah ya bada ladan abubuwan da aka gabatar mu sai kuma wani mako a madadin Dr. Ibrahim Adam Umar Disina awal Musa Yakubu kana ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh